Daura haka baraka mu kuma sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da sanar da ku cewa ministan ilimi mai zurfi Professor Mamadu Saidu ranar yau dinnan ne ya karbi waɗansu sabbin motoci bisu bisu guda goma waɗanda gwamnatin ƙasar nan ta sawo domin taimakawa ga inganta yanayin sufurin ɗalibai na jami'o'in gwamnati da ke akwai a cikin ƙasar nan. Dangance da tsarin da gwamnatin ta yi dai an bayyana cewa motoci guda hudu daga cikin waɗannan motocin guda goma za a mika su ne ga jami'ar Abdu Mumuni ta nan birnin Yamai. Motoci guda biyu za a bada su ne ga jami'ar artawa motoci biyu kuma a bada su a jami'ar maradi sannan motocin biyu da suka yi saura a mika su ga jami'ar da magaram shi dai hakan na daga cikin shirye-shiryen da gwamnatin take yi na komawa karatun ɗalibai a cikin watan oktoba mai zuwa ministan ilimi mai zurfi professor mamadu saidu ya bayyana cewa gwamnatin ta yi hakan ne domin kyautata yanayin karatu a cikin jami'o'in gwamnatin sannan kuma ya amfani da wannan dama domin yin kira ga ɗaliban su yi ƙoƙari su tanadi sai yi tattalin waɗannan motocin ta yadda za a jimawa ana yi dalili kenan wakil wakilin ɗaliban lokacin da ya ɗau magana biyu bayan ministan ya bayyana cewa sun yi godiya matuƙa da gwamnatin ta tausaya ta zuba zunzurutun kuɗaɗe domin sau waɗannan motoci don inganta magana karatu a cikin jami'o'in gwamnatin sannan kuma ya tabbatar ma minista muhammadu saidu cewa insha allahu ɗaliban za su kula za su yi hankali za su yi tattalin waɗannan motoci ta yadda ajima ana yi sai gaskiya kamar yadda malam bahaushe ke cewa. sabbin hukumomin mulkin sojan kasar nan da suka hambara da hukumomin jamhuriya ta bakwai na ci gaba da cikin haɗin kai da goyon bayan 'yan ƙasa musamman game da matakin da suka ɗauka na korar sojojin kasar faransa daga cikin kasar nijar dangance da haka ne abokin aikin mu bisu bubakar ya tattauna da sheikh muhammadu alhassan wani babban malamin addinin musulunci da ke zaune a nan cikin birnin yamai domin jin abin da addinin musulunci ya ce game da koran mutumin da ya zamanto kana zaune tare da shi amma kuma ya zama ba abin da yake kulla maka sai makirci a rayuwarku manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi zaman madina bayan hijira wacce take da shekara 1445 sadda manzan Allah ya zo amma a bi su ta hanyar laluma ta hanyar ilimi ta hanyar wato diplomasiya don a fitar da su ba tare da an taba wani ko an tirsasa wani wato ya bar ƙasa a fito a nuna musu rashin goyon baya masu hankali ne mana suna da hankali kenan da mutane sun fito suka ce ba ma son ku ba ma son makotaka da ku ba ma son zama da ku wannan kadai ya isa ba sai an daki wani ba ko an zazzagi wani ba ko an ji musu zarfe a bar su a dai fito a nuna musu rashin goyon baya dangane da ci gaba da kawo goyon baya da ake yi wa hukumomin mulkin sojan kasar nan tsohon dan majalisar dokokin nan kuma tsohon babban magajin garin birnin yamai alhaji ahmadu salifu shi ma ya yi kira ga dukkan 'yan nijar su ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki daya a ƙoƙarin da suke yi na kubutar da ƙasar daga cikin duk halin ha'ula'in da ta shiga biyo bayan mulkin mallakar da ƙasar faransa ta yi mata alhaji ahmadu salifu ya yi wannan kiran ne a ranar yau din anan birnin yamai yanzu nake a billahi mina shaitanin rigim kasan dama faranshi shaitan ne eh, abin da mu muna so mu dattawa mun allah da ikonsa shine ya kawo sojoji wannan su jihar kasa wannan kuma muna roƙon allah allah kama musu ala kama mu ala sa niger yanzu da ya hau kai hari abin da yana tambayar nigerian duka su san lokaci wannan da mun shiga kar mu sha da baya mu ta gobe amma ba da yaci ba mu ba mu so yaci saboda nigerian guda da ya mutu ko ko jini shi ya zubze ba mu ji daɗi don musa diplomasi musa abin ya kamata wannan shawaracin manzan nan su ba mu kasan namu dole ne za su yi akwai makar a basu hanya da za a kashe nidiyan namu wata kungiyar farar hula ta 'yan nijar da ke zaune a kasashen waje block patriotic ta fitar da sanarwa a ranar jiya domin bayyana goyon bayan ta ga hukumomin mulkin sojan kasar nan musamman da suka yi juyin mulki a wani yunkuri na ceto nijar daga hallaka ga karin bayanin da daya daga cikin shugabannin kungiyar ya yi wa manema labarai mu wakilan 'yan niger mazauna kasashen yankin afirka asiya amerika europe mun haɗu guri ɗaya mun buɗe ƙungiya mai suna bloc patriotic diaspora niger wannan ƙungiya tamu tana maraba kuma da nuna goyon baya ga sabbin hukumomin niger wato cnsp da kuma ra'ayin 'yan ƙasa baki ɗaya muna kira ga 'yan niger mazauna ƙasashen waje da al'ummar niger baki ɗaya da mu haɗu mu kama sabbin hukumominmu muna jinjina kuma sabbin hukumomin mu kuma muna kira gare su da su lura sosai da harkar tsaro da shari'a da tattalin arziki domin ci gaban ƙasarmu ta niger muna kira ga sauran ƙasashe abokanan hulɗar niger da su kiyaye martabar ƙasarmu kuma muna kira da su da su zo su ci gaba da harkoki da sabbin hukumomin mu kamar yadda aka saba a da sannan kuma muna kira ga militaire faransi da ambassadeur faransi wanda suke nan cikin kasar wannan da su tattare nasu ya nasu su ta su bar muna kasar mu ban mu da amfani eh, ban mu da bukatar su a kasar wannan babu abin da suka wa mutane a kasar wannan ban banda tsiya da kashe-kashe da suka janyo wa mutane a cikin kasa daga nasu bangare su ma al'umma na unguwanni daban-daban na nan birnin yamai sun soma yin tarurrukan gangami daga wannan wuri zuwa wancan domin bayyana goyon bayan su ga kokarin da hukumomin mulkin sojan ke yi na ceto nijar daga halaka eh wannan taro ai mu ne ya kamata mu shiga gaban shi sabilin da abu na farko mu ne muka karanci ayoyin da Allah ta'ala ya ce la tattakhizul yahuda wan nasara awliya la tattakhizu bitanatan min dunikum awliya Allah wata aya na cewa eh, ya ku masu imani ka riƙi nasara da yahudawa abokanan hulla. na farko kenan na biyu eh, mu ne ya kamata mu shiga cikin wannan gwagwarmaya dalilin da na farko dai matsayinsu ba musulmi ba na biyu sun shigo a cikin ƙasarmu sun mamaye ƙasashenmu gabaki da na uku daga cikin 'yan ƙasarmu ne aka samu munafukai wanda azzalumai suka haɗa kai da su suna kwashe dukiyar ƙasanmu suna kakashe muna al'umma sun kawo muna eh, tawaye a cikin ƙasa sun kawo muna ta'addanci abinda nijar bata san shi ba sannan mu ne muka san menene zaman lahiya don zaman nijar lahiya mu muna da tabbacin cewa addu'o'i da roƙon allah suna cikin abu na farko wanda ya kare ƙasarmu shekara da shekaru don makiya babu hanyoyin da ba su bi ba na su ga cewa sun tada ƙasanmu sun sa mata tashin hankali sun karya muna ƙasa sun tarwatse mu amma ta dalilin addu'o'i da musuluncin da Allah subhanahu wataala ya bamu a cikin mu a koda yaushe aka nemi a tarwatsa mu sai abin ya zama wani haɗin kai kamar abin da kuke gani yanzu wannan yana daga cikin tarihin da Nijar bata taɓa ganin shi ba bata taɓa sanin shi ba sai yau wanda sama da ɗan Nijar miliyoyi ne a nan ba dubabe ba wanda duka an zo an haɗu mu ma kuma muna cikin tahiyan muna ma gaba gaba tun da sahi muke a nan wanda eh, muna kokarin ganin wayannan makiya namu wayannan azzalumai wayannan barayi su ne faransawa su husai sun huta a cikin ƙasanmu muna da tawakkali muna da yaƙini wallahi sai sun huta da izinin sai sun huta sai sun huta sannan eh, ina ƙara kira ga munafukan ƙasa don kasan malamba shi ke cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun shiga muna da mahunahukai ne na cikin ƙasar nan wanda ba su son ƙasa kuma 'yan ƙasa ne wanda su ne suka rikitar ma wannan turawan da hankali sun sa musu ra'ayin cewa wannan abubuwa da ake yi wai wasu tsirari ne suke yi to yau mun fito mu nuna musu cewa mu 'yan nijar mu ne a gaba kuma mu ne ke yin abun kuma wannan zai zama abun kunya gare su kuma wannan zai sa turawa dole su sun tsorata insha Allah wannan zai sa tsoro ya shige su domin su huta daga cikin kasanmu muna roƙon ma kasanmu kwanciyar hankali da zaman lahiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk wani makiyi ko munafuki wanda yake muna zagon ƙasa a cikin wannan ƙasa Allah ya tona asirin shi <laughs> eh kamar ku gani yau ɗan nijar gaba ɗaya ɗan yamai yau sun halarta nan ga gaba ɗaya duka inda suke da mata da maza da tsohi kai nan ga muna da han mata da maza tsohi wa'anda ke da eh, shekara ɗari ba kaɗan ba su ma ita mai sun zo saboda abu guda saboda kori faransawa da ke cikin ƙasan ga dukansu gaba ɗaya yau duka 'yan yammai mun haɗu nan ga mun zamcin tsiya matsarninki ɗaya muka zan mutum guda muka ce ifoke duka inda eh, faransawa suke nan ga mun tsaye nan bakin eh, bacin eh, eskadiri su tashi su hita kuma ba wani yau muke so su hita su bar muna kasa tunda kasa ta mu mun gaji da abin da suke yi mun gaji da su zo su cuce mu tunda niger kasa ce mai arziki sun zo nan ga ba oleke su zo su kama muna a'a sai su zo su cuce mu yau mun ce ba mu san su yau ba mu san su gobe ba mu san su jibi muna nan kuma sai mun ga sun ita kasan ga namu tun da kasa ta mu ce muna nan yau muna nan gobe kuma ba za mu taba bari wajen gaba sai mun ga sun tashi sun halarta sun ita wajen ga kasan ga namu da an nishar ta haka ne al'ummar unguwar madina da ke nan birnin yamai suka yi taro taron gangami kamin daga bisani su fitar da sanarwa na kawo goyon bayan su ga kokarin da hukumomin mulkin sojan ke yi na samar ma Nijar da cikakken 'yancin kai ga abin da suke cewa a cikin wannan sanarwa. Abin da ya kamu yau muna so ne mu kama juna kanmu da kanmu. Mu kama juna mutanen Madina mu gwada ma duniya mu gwada ma Nijar. Mu duka 'yan kasa guda ne. Tunda 'yan kun duba Nijar an so a yi muna bambancin kabila da mu. Yanzu Allah ya kawo lokaci da kowa ya gane zancen kasa ake yi ba zancen bambancin kabila ake yi ba ba zancen siyasa ba kuma. kenan muna roƙon Allah ya sa mu ɗaki bisa aikin ga daga yau rana a ta yau mu duka mun zamo sojawa za mu kawo mu saboda kasan mu ta ci gaba turawa mun riga mun sake su sun idda su yau na idda su za ta ƙare sun ke ba su bar mu na gida muna so sun zo su kama muna ne saboda mu yaki da ta'addanci ashe da sun ka zo ashe su ne ma 'yan ta'adda na gaske su suke ba su labaru su suke ba su bindigogi su suke waɗa musu yadda za su kashe mu yanzu rana ta gane su abin uwa su ma al'ummar unguwar kubiya kaina da ke nan cikin birnin yamai sun yi sanarwa a ranar ta yau domin bayyana goyon bayan su ga duk wannan fafutuka da ake yi na ganin cewa nijar ta tashi tsaye ta miƙe daren da ta tafiyar da harkokin yau da kullum a kan kyakkyawan tsarin da hukumominta da kuma al'umma ta yi domin ci ta. mun huto mu nuna mu 'yan kubiya kaina mun huto mu gwada horin mu. da abraman cani da mutanen bayan shi muna musu godiya duk ƙasashen da suka kama mana muna musu godiya ƙasashen da ba su kama mana ba duk wanda zai zo da wata anniya allah mai da mashi anniyar shi kuma wannan takunkumi da sai da yawo suka sa mana gumma goyon bayan sai da yawo gumma goyon wanga takunkumi lokacin da ana kashe kannunmu ana kashe yayinmu babanninmu sai da yawo tana ina me yasa sai da yawo ba ta magana ba to ban mu goyon bayan wanga takunkumi yau ban mu goyon shi gobe su ma mazauna unguwar rodezi duk dai a nan birnin yamai a ranar yau dinnan sun yi sanarwa inda suka nuna takaici dangane da irin yadda sojojin kasa faransa maimakon su taimaka kamar yadda suka bayyana su yaƙi ta'addanci a cikin ƙasar nan sai zamanto sun kasance a cikin kasa ta nijar domin kuntata ma nijar kuma kuntata ma 'yan kasa talakawa baki ɗayan su ga abin da ɗaya daga cikin shugabannin wannan unguwa ke bayyanawa. yau ba wanda ya ce a ƙasar nijar da ba a taba dan uwansa ba yanzu mata da yawa sun koma gobaraye yanzu ya'ya da yawa sun koma marayu an kashe mu gaba da baya ana dinga kashe musulmi ana zubar da kashe na abin nan jinin musulmi ba su damu ba amma yau allah madaukakin sarki ya yi aikinsa sun zo sun nuna cewa dole sa mayar masa da mulki to muna ga wa 'yan musulmi wallahi kar mu ja da baya kuma ba dare ba rana kamar yadda ni fade shi a cikin addu'a ubangiji madaukakin sarki ya kama fir'auna ne ranan da bai yi zato ba su ko allah ya kama su ranan da ba su yi zato ba muna godiya ga al'umma wannan sojan allah gaba sojojin namu gaba allah ya kiyaye mana su yan unguwar kafa kwara duk dai anan cikin birnin mai suma daga nasu bangare a ranar ta yau sun fitar da sanarwa domin nuna goyon bayan suka kokarin da hukumomin mulkin sojan kasar nan ke yi na samar da cikakkiyar rayuwa a cikin kasar Nijar baki daya gare karin bayanin da wakilin unguwar ko mazauna unguwar ya yi wa manema labarai lokacin da suka fitar da wannan sanarwa biyo bayan taron gangamin da suka yi abinda kowa sani ne cikin kasar ga muna ga wahala wahalhalu daban-daban ana kashe kaya ana sata ana kwace kuma duk da hannunsu ciki dan Nijar babu wanda ya iya kyara bindiga a swace saniya a swace dukiya suna nan cikin ƙasa ba kowa na ba aikin makiyanmu na nasaru wanda an zaune cikin ƙasan nan tamu su ne ka cutanmu su ne ka samu na kiyayya wajen ganmu Allah subhanahu wataala shi kama mu na cikin korarsu kuma a ƙarshe muna nema ga duk ɗan ƙasa shi nuna kishi shi nuna kishi da jajircewa da kammar jiki mu tahi mu kore su mu nuna musu kiyayya ba mu son su ba mu kaunar su kun muna nuna goyon bayan mu ga sojawa muna nuna goyon bayan mu ga shugabannin mu da sun ka hidda mu cikin wanga kangi a can difa kuma wani gagarumin taron gangami ne al'ummar yankin suka shirya domin nuna goyon baya ga kokarin da ake yi na kora sojojin kasa faransa kwata-kwata su fice su bar nijar ba tsabar dawo ga dai wakilin abdurrahman bukari da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana ma'anar wannan jerin gwanon ne da al'ummar lardun difa suka tafiyar a wannan rana ta subduwa karkashin inuwar kwamitin nan na jiha da ke kula da zancen kawo goyon baya zuwa ga magabatan cnsp shine dai na isar da sako zuwa ga sojawan kasar faransa da su bar kasar mu ta nijar ba tare da bata lokaci ba jerin gwano da aka tafiyar daga bakin mgc har zuwa ofishin gwamnan jiha domin ba da nasu sako zuwa ga gwamnan jihar difa general da ibrahim bagadoma nijar namu ne na kadai ba mu yarda wani ko wata yake cikin Nijar yana goya ma wa'ansu baya mun tashi lokacinmu da jininmu mu kare Nijar mu kare ƙasanmu vive CNSP vive l'FDS Allah ya kare mu Allah ya kare Nijar wannan sako da kuka zo kuka karanta mana insha Allah zai kai gare su Eh, abinda kuka faɗi bai ba mu mamaki ba saboda mun san can dama cewa kuna goyon bayan cnsp na biyu mun san ku mutane ne masu kishin ƙasa na uku mun san kuma kun tsaye tsayin daka ganin cewa wannan kokowa da aka dora ma aka tilasa sama Nijar ta yi sai an samu nasara insha Allah. Allah ba a zalimin bawan shi bane yana tare da mai gaskiya. Amma abinda da nake so ku gane cewa wannan kokowa fa ba kokowa ba ce ta cnsp shi kadai kokowa ce ta neman haƙƙin ƙasa haƙƙin ɗan ƙasa don haka kokowa ce ta shahi kowa da kowa kuma in har dai muna son mu ci nasara har yau mu ci nasara gobe mu ci nasara har kullum to sai kai wannan kokowa can can ina cikin ƙasar Nijar tun daga manya har zuwa yaranmu. Kowa sai an waye mishi kai abin ake ciki, abin ake so ya yi don saboda ƙasa ta komo hannun 'yan ƙasa. An sha wuya. an sha wuya to insha Allahu mun dogara ga Allah mun dogara ga sojojinmu mun dogara da ku 'yan ƙasa talakan ƙasa kar ku gaji Gwamnan jihar Difa brigad da Ibrahim Bagadoma ya yi amfani da wannan damar don isar da godiya shi ta musamman zuwa ga duka waɗanda suka tsara wannan jerin gwano na kishi da kuma nuna son ƙasa. al'ummar bengu da ke cikin gundumar gaya a jihar doso su ma sun fitar da sanarwa domin nuna haɗin kai da goyon baya ga hukumomin mulkin sojan ƙasar nan musamman majalisar koli ta sojan cnsp game da kokarin da suke yi na ceto nijar daga halaka musamman ceto ko kubutar da ita daga a ciki ne wato lalle suka yi ta wato kirari da kuma kawo nasu goyon baya zuwa ga mambobi na cnsp da suke cikin kasar ta nijar musamman shugaban kasa shine general de brigade abdulrahman chani game da wato lalle wannan jerin gwano da suka yi da kuma taron gungami sun zo kuma na ma'aikata ta meri inda suka hoto sanarwa a cikin sanarwa sun ce lalle suna goyon bayan ɗari bisa ɗari wato sozawa da kuma duka al'ummar kasar Nijar gabaki ɗaya da wannan ƙoƙarin da suke na suna yi sai mu saurari su. Da suna al'umma kiko milikin ga gabaki ɗaya muke matuƙar isar da gaisuwar mu da kuma jinjina ma wa'annan miliki na soje muna isar da safifiya kudiya zuwa ga eh, su wa'annan sojoji na rikon kwarya da kuma muna tir da allah wadde da kungiyar sai da yawo da take son ta kawo mana kangi a cikin kasashen mu baya ga wannan kuma muna isar da safifiyar godiya zuwa ga waɗanda suke tanya mu eh, waɗannan eh, jihadi a cikin ƙasa kamar misali abin da ya shahi ƙasar mali da burkina faso da konakiri da yake sun jajace suna nan baya gare mu so da kawa domin mu samu mai yaƙi 'yan ta'adda da sun ka mu a cikin ƙasar nan kirari zuwa ga duka al'umma kikomi kibdangu da ƙungiya eh, mulkin soja da kuma ƙasarmu ta nijar baki daya to da ƙarshe a ƙari tunawa da cewa lokacin da aka yi sallar juma'a a garin bangu al'umma musulmi ɗumbar dubata su ne suka halarci wannan sallah ta juma'a kuma daga bisani sun yi fatiya da addu'o'i ganin cewa ubangiji allah mi komi komi ya kara kare kasar mu ta Nijar da kasashen musulmi na duniya baki daya kuma ya bamu mana mai albarka. daga nasu bangare al'ummar garin lokoko da ke cikin gudumar dogon dutse a jihar dosa sun fito sun bayyana goyon bayan su ga sojojin da suka karbi mulki a cikin kasar nan ranar 26 ga watan yulin da ya gabata wannan hita wadda al'ummar garin lokoko da ke cikin barikin geshe mai sun kayi tana nuna goyon bayan su 100% zuwa ga majalisa mai kula da tabbatar da ɗiyauci da kuma kwanciyar hankali a nan kasar tamta niger cnsp sun daga tuta kasar tamta niger sun kuma daga tuta ta kasashe waɗanda ke tare da kasar tamta niger sannan lokacin da sun kaje a nan babban fili na garin sun yi gagarumin bayani kamar haka mu mutanen garin lokoko mu da mu muna goyon baya wanda ba sha da baya goyon baya na dindindin bayan sojoji waɗanda suka amshi iko a ƙasanmu muna bayyanawa kuka muna ciyar da allah dai da wannan zama na horon shi cikin ƙasarmu yana kuma mun yi ciyar da allah dai bisa ga wannan zama na sojoji a cikin ƙasarmu kuma mun cire Allah wadai kamar da duka wani kuduri na ECOWAS da ta ɗauka a cikin kasanmu. mu. godan mu Allah nan cikin garin Loko Kwallaye da ƙanmu da kwarkwatan mu muna tare da Allah muna tare da su muna goyon bayan Cani. Muna goyon baya ga Cani. Wanga ta hanyar da ya ɗauka Allah ya sasu ta albarka Allah ya kai shi lahiya kuma Allah su kiyaye shi. Kuma shi hankali da hankali. Farasai nawa tun zamanin independence mun suka nan ba su warka zaman komi ba lalle mun gode mun ji daɗin wannan iko tun da ɗiyanmu sun ka samu ice kansu wallahi mun yi murna mun gode ma Allah kuma mutum yana so bai so Allah ya ba su ba mai amsa shi daga ƙarshe dai sun miƙa kira zuwa ga al'umma ƙasar ta ta Nijar gaba ɗaya cewa a kasance tsintsiya mu ɗan miki ɗaya bayan majalisa mai kula da tabbatar